DW hantsi leka gidan kowa. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci sannan mu kuma da saduwa da ku cikin shirin na hantsi wanda a wannan jikon zai mai da hankalinsa ne a nan tare da Jamus inda aka cika shekaru talatin da rushe katangan nan da ake wa lakabi da katangar berlin wadda ta raba jamus ta gabas da kuma ta yamma gida biyu na kusan shekaru 40 shirin zai dubi irin yanayin rabuwar da wahalhalun da jama'a suka fuskanta a wancan lokacin kana za mu duba irin ribar da aka samu ko akasin haka bayan rabuwar kasar da kuma haɗewarta waje guda duka da wannan na kunshe ne cikin irin tsarabar da na samo a ran gadin da muka yi kan iyakar tsohuwar jamus ta gabas da kuma ta yamma a 'yan makonnin da suka gabata ta sunana Ahmed Salisu sai a kasance da ni domin jin gundarin shirin. To madalla, ita dai wannan katanga ko kuma ce iyaka da aka gindaya tsakanin Jamus ta gabas da kuma ta yamma na da tudun da ya kai mita hudu ko kuma kafa goma sha uku yayin da tsayinta ya kai kusan kilomita dubu da ɗari hudu. jamus ta gabas sai dai ta bijiro da wannan aiki saboda abin da ta kira shiri na raba su da bangaren 'yan jari hujja ko da dai har kawo yanzu wannan batu ne da ke ci gaba da jan hankalin jama'a ake ma tafka muhawara a kai to garuruwa da ƙauyuka da dama ne dai wannan rabuwa ta shafa guda daga cikin cikinsu kuwa shine ƙauyen nan na medlaroid da ke tsakanin jihohin turingiya da bavaria wadda da dama ke wa lakabi da little berlin saboda irin yadda katangar da ta raba kasar gida biyu a berlin kwatankwacin yadda aka yi ne a ƙauyen na madlaroit To a lokacin da kawai ya kasance a rabe jami'an tsaro sun yi ta gudanar da sintiri a wajen da aka gina katangar da ke zaman iyaka tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ya hana mazaunansa a sada zumunci tsakanin su. Yayin sintirin dai sojojin na yin amfani ne da wata irin hasumaya wadda ke da tagogi da yawa wadda daga cikinta suke iya leƙen dukkanin abin da ke iya faruwa a kan iyakar. kuma suna yin wannan aiki ne dare da rana domin tabbatar da cewar babu wanda ya ketara daga bangaren gabas zuwa yamma ba tare da an ba shi izini ba. Wani yanki da ya fuskanci matsala ta rabuwa kwatankwacin irin ta Madlara dai shine garin Vaha, wanda ke cikin jihar toringiya Garin dai yana da wata shahararriyar gada da ake kira Gada Vera, wadda aka gina sama da shekaru 600 da suka gabata kuma tana da tsayin mita 86. gada ce da al'umma a nan yankin suke amfani da ita wajen tsallakawa daga ƙauye zuwa ƙauye kuma gada ce da ke nuna irin yadda jamus ta gabas a baya da kuma jamus ta yamma ta rabu gida biyu kamar yadda ake iya gani wannan gada ita take hada ƙauyen nan da ke cikin jihar heziya da kuma wannan ƙauyen da ke nan wadda yake cikin jihar turingiya rufe wannan gada dai abu ne da ya zama wa al'ummar wannan gari na vaka karfan kafa domin kuwa an takaita zirga-zirga. Jama'a sun gaza ziyartar dangi da abokai kasancewar a wancan lokacin ita ce kaɗai hanya da mutum zai bi wajen shiga ƙauyukan da ke jihar Hesiya daga Turingiya ko kuma daga Turingiya ɗin zuwa jihar ta Hesiya. Magajin garin Vaha, Martin Miola da ke zaman guda daga cikin waɗanda suka shaida wannan rabuwa. ya bayyana yadda lamura suka kasance musu a wancan lokacin a wata zantawa da na da shi lokacin da na ziyarci garin. berlin berlin in we had Wall. Yace yadda aka raba katangar berlin mu mana haka aka uh, yi mana da tamu uh, katangar don kuwa wannan yanki uh, shi ma gida biyu aka raba shi ba wanda ke iya tsallakawa daga wannan bangare zuwa ga ɗaya bangaren sannan mu a nan baha inda gadar take waje ne da aka takaita kai komon mutane don haka ba wanda zai iya shigowa daga yammacin jamus kuma haka abin yake ga waɗanda ke ɓangaren gabas To mai sauraro da yake mun da al'ummomi da ke garuruwa da ƙauyuka da wannan rabuwa ta Jamus ta gabas da ta yamma a wancan lokacin ta shafa. Yanzu kam za mu karkata hankalinmu ne kan batun shiga Jamus ta gabas ɗin daga yamma ko kuma Jamus ta yamma daga gabas. garin nan na marimbon da ke jihar nan ta saxony anhalt na daga cikin wuraren da aka sanya shinge na binciken ababen hawa da nufin ba da izini na ketarawa daga gabas zuwa yamma waje ne mai girman gaske da jamus ta gabas ta gina a shekarar 1945 sannan aka sabunta shi a farkon shekarun 1970 inda girmansa ya kai kimanin eka 36 wajen na da mahimmancin gaske saboda kusancinsa da balin hasalima tazarar bata kai ta kilomita 200 ba ita wannan kan iyaka tsakanin jamus ta gabas da jamus ta yamma waje ne da aka shata shi aka shirya shingen binciken ababen hawa tsayin wajen ya kai akalla kilomita ɗaya da kusan rabi yayin da faɗinsa ya kai mita 300 a nan ina iya ganin kafofi da damar gaske waɗanda motoci za su iya shiga a gudanar da bincike kafin a bar mutum daga ɓangaren yamma ya shiga ɓangaren gabas ko kuma daga ɓangaren gabas mutum ya hauro ya shiga ɓangaren yamma. To kimanin mutane dubu ne dai aka girke a wajen suke yin bincike kan ababen hawa da ma al'umma. Kuma akan fara bincike ne daga wani ɗan ƙaramin ɗaki inda ake karɓar fasfo da takardun motar mutum kafin daga bisani a bashi izini na zuwa mataki na gaba na gudanar da binciken wanda wani ɗaki ne da jami'ai da dama da ke cikinsa za su tantance takardun mutum kafin daga bisani a bashi izini na ƙetarawa kan iyaka idan har ya kai ga cika sharɗan da aka gindaya. To sai yayin gudanar da binciken mutane da yawa sun koka kan yadda aka riƙe musu leƙen asiri. Wasu da dama na cewar mafi akasari aikin da ake yi a wajen ya fi karkata ne kan leƙen asirin waɗanda ake zaton suna aike wa hukumomin Jamus ta yamma bayanai. Fridat Nolle da ke zaman mai magana da yawun gandun dajin Has na gwamnatin tarayyar Jamus, wanda a lokacin ya kasance ɗan fafutuka na daga cikin waɗanda wannan lamari ya shafa. Azantawa da ne da shi ya ce min daga cikin waɗanda suka rika kasancewa masu sanya idanu a kansa har da abokansa na kut da kut kuma hukumomin Jamus ta gabas ne suka sanya su wannan aiki. Um, um, Yan shekaru bayan haɗewar ƙasar wani abokina ya ce da ni Friedhard ina son gaya maka wani abu. Cikin lafazi mai kyau ya shaida min cewar akwai wani babban kundi game da kai a gabashin Berlin, kuma ina son in shaida maka cewar a ciki za ka samu bayanai da na bayar game da kai, don sunana ne ke jikin wasu daga cikin takardun. Allowance to, to took his file. He will find my name anyway. To bayan shafe tsawon lokaci ana cikin wannan yanayi na rashin cikakken 'yanci na walwala da ma zirga-zirga tsakanin ɓangarorin Jamus ɗin biyu. 'Yan fafutuka sun yi ta gudanar da jerin zanga-zanga ta ganin an rushe katangar da ta raba ƙasar gida biyu. wakar waɗannan mutane dai ta cimma ruwa bayan da aka amince da kawar da iyakar inda a ranar tara ga watan Nuwamba shekarar 1989 aka amince da rushe katangar. Batun da ya haifar da murna da sowa a sassa daban-daban na ƙasar. guda daga cikin fitattun 'yan siyasa na jamus ta gabas a wancan lokacin mai suna ginta shabovski. shi ne ya sanar da hakan a wani taron manema labarai biyo bayan wata tambaya da wani ɗan jarida ya masa. Daga bayanan da na samu nan take ne za a yi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Wani batu da ya haifar da mayar da martani iri-iri daga sassa daban-daban na ƙasar. Mun ɗauka ba za a taɓa rushe wannan bangon ba, mun yi tunanin mafarki muke yi, mun yi ta muntsinin jikinmu don mun ɗauka bacci muke yi wannan abu ya yi sosai talatin bayan rushewar wannan katanga har yanzu jama'a na ci gaba da nuna farin cikinsu game da kawar da ita. Astrid Eshla da ke zaman limamiyar addinin Kirista da Nick Tibbs da ita a ƙauyen Medlaroid. Ta shaida damun cewar wannan haɗewa da aka yi wata kyauta ce babba daga Indallahi. Ich Hadewar Jamus waje guda babbar kyauta ce daga Allah. Babban abu ne gare mu sai dai kamar yadda shugabar gwamnati ta bayyana duk da cewar mun shekara talatin da haɗewa har yanzu muna da sauran aiki a gaba kafin a ce komai ya kammala shi mari wannan dattijan wanda yanzu aka yake aiki a matsayin jagora ga masu yawon bude idanu a ƙauyen na madlaroid yana ɗaya daga cikin waɗanda ke maraba da wannan haɗewa ta jamus ta gabas da kuma jamus ta yamma duk da cewar akwai 'yan bambance-bambance da har yanzu ake samu tsakanin ɓangarorin biyu. Rushe bangon a nan Middleroyd kamar yadda aka yi a sauran wurare ya ba wa jama'a dama ta zirga-zirga tsakanin Jamus ta gabas da ta yamma. Mutane sun yi farin ciki sosai da aka kawo ƙarshen rabuwar ɓangarori biyu na Jamus ɗin. Ta endlich yayin da waɗannan mutane ke maraba da wannan batu na haɗewar Jamus waje guda. wasu kuwa nuna rashin jin daɗin su suke musamman ma dai waɗanda ke aiki a wasu daga cikin masana'antun da ke tsohuwar jamus ta gabas ciki kuwa har da wannan fitacciyar masana'antar ta sarrafa wani nau'in gishiri da ake yin abubuwa da dama da shi ciki kuwa har da takin zamani masana'antar da ke ƙauyen bishop road na garin ashfield a jihar turingiya ta kasance a kanin labarai saboda irin ta da kayar bayan da aka rika yi har da yajin aiki na kin cin abinci lokacin da hukumomi suka matsa game da batun rufe ta rufe masana'antar dai ya sanya mutane da dama rasa aikinsu yayin da garin ya kasance kamar kufai domin kuwa mutanen da ke zaune a garin sa waɗanda galibi ma'aikatan masana'antar ne duk sun ƙaurace masa to sai da bayan rufe masana'antar hukumomi sun yi wa ma'aikatan alkawari na basu aiki da kuma biyan su diya Viliband Nebel na daga cikin tsofaffin ma'aikatan masana'antar kuma azantawar da ne da shi ya shaida min cewar akwai da yawa daga cikinsu da har yanzu ba kai ga cika musu wannan alkawari ba. Die Schließung von unserem Werk und der Verlust unserer Arbeitsstätte. Rufe masana'antarmu da rasa aikinmu da muka yi abin takaici ne matuƙa wanda ya jefa da yawa cikin ɗimuwa don a lokacin da an ci gaba da aikin da an kai shekaru arba'in ana amfana da wajen an mana alkawarin aiki amma mutane saba'in kawai aka sama wa aiki a cikin ɗari bakwai. Wane yanayi da al'ummar wannan yanki suka tsinci kansu a ciki dai ya shafi siyasar yankin, don kuwa lokacin da muka yi rangadi a yankin, mun iske ana kakar zaɓe na jiha kuma mafi akasarin fastoci da allana 'yan takara na jam'iyyun adawa ne ciki kuwa har da waɗanda ke kan gaba wajen kyamar baƙi kamar jam'iyyar nan ta afd wani ne ma ya sa na tambayi Viliban dalilin da ya sanya fastocin jam'iyyun adawa da allanan su na yakin neman zaɓe ne suka fiya musamman ma dai na jam'iyyu masu kyamar baƙi sai ka da baki ya ce Äh, eh, wannan shine martanin da aka mayar game da batun na haɗewar ƙasar bayan rushe katangar da ta raba ƙasar abinda haɗewar ta sama mana bata taka kara ta karya ba sauyin da aka samu daga yin jam'iyyar cdu zuwa afd abin takaici ne to kamar dai da masu azancin magana kan ce daidan wani karkataccen wani yayin da ma'aikatan wannan masana'anta da ke ƙauyen na bishofarwa da ke gunaguni game da batun haɗewar jamus waje guda saboda rasa ayyukansu da suka yi bayan rufe masana'antar tasu a share guda muhalli da kewayen ɗan adam ya ci riba babba guda daga cikin irin waɗannan wurare da suka rabauta kowa shine gandun dajin nan na hart da ke tsakanin jihohin lowa saxony da kuma saxony anhalt to a cikin wannan gandun daji na hart da mallakin hukumomin tarayyar jamus ne akwai bishiyu da tsirrai da dabbobi fiye da dubu goma kuma mutane da damar gaske na shigowa cikin wannan gandun daji domin su kewaya su ga irin yadda bishiyun nan suke da dabbobi ko da dai ba kasafai ake ganin dabbobin ba tun da galibi da daddare suka fi yin hidimarsu. Bunƙasar waɗannan halittu da kuma bishiyoyi da aka samu a wannan daji na has mai girman eka 24,700 na da nasaba da rashin shigarsa da mutane suka yi na tsawon lokaci biyo bayan rufe kan iyaka ta wani bangare nasa tsakanin jamus ta gabas da kuma yamma wannan lamari ne ma dai ya sanya aka sami yawan bishiyu da tsirrai da dabbobi da ke cikinsa kamar yadda dr Herman martins wani masanin tsare da ke aiki a dajin ya shaida min azantawa da muka da shi gab da mashigar dajin. Ya ce ga dabbobin rashin shigar mutane wajen abu ne da ya taimaka um, musu sosai domin ba wanda yake shiga balle ya dame su. Ta bangaren bishiyu kuwa sun yi ta girma ba a sare su um, da nufin yin katako um, ko wani abu makamancin hakan. Don haka dajin ya samu yalwa sosai fiye da sauran dazuka da jama'a ke iya shiga sosai a wancan lokaci. were used um, stronger. Wannan hali da dajin ya tsinci kansa a ciki da ya sanya muhallin wajen amfana sosai kamar yadda kwararru suka ambata, kuma hakan na faruwa ne daidai lokacin da a wasu wurare matsala ta sauyin yanayi ke yin illa babba sakamakon janyewar dazuka. To baya ga batu na tallafawa muhalli, dajin Naz na taimakawa wajen da kudaden shiga. Kasancewar miliyoyin 'yan yawon bude idanu ne kan ziyarce shi a duk shekara kamar yadda Frida Nola da ke magana da hukumar gudanarwar gandun dajin ya shaida min. Uh, Daga binciken da aka yi na harkokin yawon bude idanu a yankin nan, an gano cewar wannan gandun dajin na Hess shi kadai yana samarwa yankin kudin shiga na sama da euro miliyan 200 a duk shekara. kuma da yake yankin ya dogara ne da kuɗin shiga wannan abun na taimakawa wajen ta wannan matsayi da ake kai dai na amfana da wannan daji na has ta fuskar kuɗin shiga da kuma alkin ta muhalli abu ne da za a iya cewa robar jamus a wancan lokacin da ma sanya shinge ko kuma iyaka tsakanin gabashi da yammacin ƙasar wanda ya hana shiga wani bangare na dajin ya yi tasiri mai kyau domin kuwa shekaru talatin bayan kawar da iyakar da ke tsakanin bangarorin biyu ana ci gaba da cin moriyar wannan daji to sai a wasu bangarori na rayuwa kuma al'umma na cewar tasirin da rubuwar kasar ya yi abu ne da ba sa fatan sake ganin irin sa a nan gaba. ma sauraro saboda kuratowar lokaci dole ne shirin namu ya dasa aya a wannan gaba. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya samu isa gare ku. Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar nikiya mai sauraro fatan kasancewa lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.